والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda yake cikin kaddara wasa ya kaddara haɗuwar a wannan yammaci na litinin na goma sha biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da goma sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka littafin lum'atul itiqad ta ibn qudama al-maqdisi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a darasin mu na jiya muna darasi ne akan abin da ya shafi kaddara cewar shi imani da kaddara shi shike ne daga cikin shika imani guda shida dalilai akan haka kuma sun gabata tuntuni sun gabata a darasin mu na jiya sannan kuma ita kanta kaddara ko shi kan shi imani da kaddara yana da shi kai guda hudu dole mutum ya imani in dai ya yi imani da kaddara to dole ya imani da cewa ubangiji subhanahu wataala ya san komai kafin ya kasance ba wai sai lokacin da yake kasancewa ba ya sani kuma jumlatan wa tafsira abu na biyu kuma ubangiji subhanahu wataala ya rubuta komai tun kafin abin ya kasance kuma da Allah ta'ala ya fara yace ma asabu min musibatin في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إن ذلك على الله ya halittu wannan sannan kuma abin ya kasance ne akan yadda Allah ta'ala ya so da ya kasance ya kaddare ya kasance sannan kuma muke magana akan anwa'u taqdirat akwai anwa'u taqdirat da nawa akwai taqdir al akwai taqdir as-sanawi akwai a takadir ar-rahimi na mahaifa kenan akwai a taqdir al da izinin Allah madaukakin sarki wannan darasin namu zai ci gaba da magana ne akan abin da ya shafi imanu da qada sai malam yake cewa ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ما نيجي ونع ولا نجعل كما كتب كتب ذا مستنى قضاء الله hukuncin da Allah ya zartar na ƙaddara ba wa ƙaddarahu ba za mu sanya ƙaddarar ubangiji ba hujjatan lana ta zama mana hujja fi tarki awamiri a wurin barin abin da Allah ya umarni mutum ya bashi a ce saboda mai baki sallah bai ce haka Allah ya kaddara wajen kina da nawahi ba za mu sanya ya zama hujja a gare mu wurin in nisantar abin da ya ce a nisantar ba a ce don me ya sha giya ya ce haka Allah ya kaddara ka ya ne da kaddara bal malam ya ce yadda al'amarin yake yajibu an mu'mina ya zama wajibi mai imani wa alama kuma mu san anna lillahi alaina al-hujja lalle Allah shi ke da hujja a kanmu yana da hujja a kanmu ne ta fuskoki da dama fuska ta farko bi inzalil kutubi sai da Allah ta'ala ya saukar da littafai ya kaddara komai zai kasance a yadda ya so ya ware ma nata ya ware ma amma sai ya saukar da littafai hanyar ta kenan ta farko hanya ta biyu wa ba'thihi rusul kuma ya aiko da manzanni aiko da littafai da turo da manzanni da yi ya yanke ma kowa hujja qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace li alla yakuna lin nasi ala hujja Allah ta'ala ya turo da waɗancan manzanni ne yayi bayanin su cewar da cewa rasulan qad qasamu alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubashirin wa munzirin manzannin mubashirin munzirin li Allah ya kuna lin nasi Allah hujja dan kada mutane su zama zamana suna da hujja a gaban Allah Allah zai banka su a wuta su ce ma ja'ana min bashirun wala nafi Allah ya ce fa kada ja'akum bashirun wa nafi wallahu ala kulli shay'in qadir ba'da rusul bayan Allah ya turo da manzanni tunda Allah ya turo da manzanni to lalle ilallah ya katse ma kowa hanzari ya yanke ma kowa usuri wannan jumla da malam ya faɗa ba karamar jumla ba ce domin in za ka mata matashiya za ka ce kenan alƙadar laisa hujjatan lil asi alal ma'asiya kaddara ba za ta zama hujja ga mai laifi ba akan laifin da yi kuna ji da kyau tunda a darasin mu da ya gabata na jiya mun yi magana kan cewa komai da ka gani ubangiji subhanahu wata'ala ya san zai kasance tun fil azal ba wai sai yanzu da yake kasancewa ba abu na farko kenan duk wani abin da ka gani Allah ta'ala ya rubuta kasantuwarsa me kenan biyu duk wani abin da ka gani Allah ta'ala da ganin damar tsane abin ya kasance no kenan uku duk wani abin da ka gani Allah ta'ala ya halice shi muddin ba sifar ubangiji subhanahu wa ta'ala bane to mutum ba zai kafa hujja da ɗayan waɗannan ba yace to tunda Allah ya san zan aikata zai aikata kun fice wani da ke ko ta ai shi kenan sai kenan sannan kuma ba zai gaba hujja da amawu ta kabirar ba to Allah ta'ala ya kaddara komai ne da ta hadisi muslim na jiya cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara maqadir al-khalq gaba ɗaya tun kafin ya halitta sammai bakwai da shekara dubu hamsin mutum da kuma hujja da wannan ba ita ce Allah ta'ala ya riga ya kaddara mun gano wani da ke ko shi ne wala naj'alu qada'ahu ba za mu sanya hukuncin Allah ba qadara wa qadarahu ba za mu sanya qaddarar Allah ba hujjatan lana ta zama hujja akan mu domin idan mutum yi haka yayi aiki irin na mushrikai ɗaya kenan sannan shi ma kuma inda za a yi mai haka da bai yadda ba kamar yau mutum ba zai sha jiya ya ce haka Allah ya kaddara kun gane wannan da ke ko ya taho yana tafiya akan babur wani ya tsaya ya tare shi ya sa ƙarfi ya kwace babur ɗin ya tafi da shi a ce don mai ci haka Allah ya kaddara zai ga wani ya sharara mashi mari a ce don mai samare shi ya ji ya ce don mai samare ni ya ce wallahi haka Allah ya kaddara kaddara ce zai ga rafi ta kaddara imani ake da ita ba kafa hujja ake da ita وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل باب وتري da za ta mutu ba ta sai da izinin Allah wannan rubuce yake tintini komai da lokacin sa kamar yadda muke magana a tarafin jiya kuma shari'a ta tabbatar da in mutum ya kashe wani da gangan sai an kashe shi kamar yadda kaddara kenan ta sa ya kashe haka kaddara ta sa za a kashe shi وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى an gane ko da za a zo da mai laifi gaba alkali ya zazzaro ido ya kashe mutum ya ce wallahi haka Allah ya kaddara ranka dai wallahi ranka dai ba zai kuma ba haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara ya yi kuma Allah haka Allah ya kaddara aka shi in na ganganci ne in kuma sata yi haka Allah ya kaddara ya yi sata haka Allah ya kaddara kuma a za yi mishi hannu ina fatan mun fahimci wannan shi sa malam ya faɗa sai mu fahimci lafazin da malam ya ce wala naj'alu qada Allah ba za mu sanya abin da Allah ta'ala ya hukunta ba qada da alqada da sauransu muna da su yarurruka guda biyu akwai alqada'u alƙadari akwai kuma alƙabaru alkauni mun sha mai wannan ko a ce kuma mun yi makamanciyar wannan magana kuma suna nan a cikin alƙur'ani mai girma abubuwa da dama sun fi biyar sun tafi mu goma sun ma fi goma iri daban-daban suna da yara suka guda biyu akwai a shar'i akwai alƙadari dole ka bambance su akwai alƙabaru alkauni abinda Allah ta'ala ya kaddara na a haka duniya za ta kasance shi wannan abin da Allah ta'ala ya kaddara kasancewa shi kadaran da zaka bambance shi da shi kadaran da kuma shar'an ka lura da kyau abin da Allah ta'ala ya kaddara kasancewa shi na kaddara to wannan abin lazim ne ya kasance amma kuma ba lazim bane ya zama Allah yana son shi kun gane bambancin abin da Allah ya kaddara zai kasance kadara to wannan abin ba makawa sai ya kasance amma kuma ba lallai ne ya zama ne wannan abin Allah yana son shi ba misali laifuka da suke kasantuwa Allah ta'ala ya kaddara hakan zai kasance amma yana son su ba ya son su kun gano wannan da ke ko ba ya son su wala yarda li al-kufa abinda Allah ta'ala ya kaddara ya kasance shar'an wannan abun Allah ta'ala yana son shi amma ba lalle ne kuma ya kasance ba kun gane jumlar ko ba lalle ne ya kasance ba Allah ta'ala abin da yake bukata shine tauhidi akan kowa kowa yana tauhidin Allah ta'ala yana son tauhidin eh to yanzu akan guda biyu kan kadaran da shar'an a wanne ne ake samun lada akan shar'an akan na shari'a ake son dama da wanne ya yarda yi ma Allah biyayya da wanda bai yarda ba idan bayan gida ya kamo shi dole ije sai Allah ta'ala ya sallata bayan gida a kansa kaga kasarar ne wannan dole ije ya yarda da Allah ko bai da da Allah ba idan yunwa ta kama shi dole ya je ya ci abinci kun gane wannan kaga shar'an ne ko kadaran kadara ne da wanda ya da Allah da wanda bai da Allah ba to amma idan lokacin sallah yayi da Allah ta'ala ce wa qimu salata wa atu zakata sama da kusan wurare 80 da wani ba cikin Qur'ani sai da sallah su ba da yi sallah su ba da zakata sallah da zakata tani da in ma zai ga yana sallah karfe biyar da rabi ne ma to sallah ji karfe biyar da rabi ne ma Allah azhar kul asar sai da yana sallah karfe shida ne na ga bude kasuwa tun na ga bude masallaci tun karfe ɗaya to har karfe shida har abin masallaci ana sallah to za ka lura abinda Allah ta'ala ya kaddara kadaran ba lalle Allah ya kuma yana san shi ba amma lazimi ya kasance amma da Allah ta'ala ya sanya ya zama shar'an to Allah ta'ala yana san shi ba lalle ne kuma ya kasance ba wannan duk karkashin ganin dama Allah ta'ala ne domin mun gana karanta jiya wala sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullu ka ya so da duk waɗanda ya ga dama da duk waɗanda ke doron ƙasa sun yi imani alqada'u alkauni shine fada Allah ta'ala da yace faqadahunna sab'a samawati da yake kuma tsawa ila samai fasawa wannan doka fasawa wannan wannan وهي دخان فقال لها وللأرض شيطان أو كرم قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات هذا فقضاهن sai ya zartar da su ya wanzar da wannan haƙƙin ya zama mai bakwai wannan kadarin kenan ba shar'an amma alqada'u shar'i sai ka ce Allah ta'ala ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya da Allah ta'ala ya zartar da wannan haƙƙi ya zama mai bakwai ya zama ko bai zama ba ya zama ya zama lazimi ya kasance amma da Allah ta'ala ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kaga wannan shar'an Allah ta'ala yana son shi amma kuma kowa yana yi a'a sai ga baya tauhidin ba kuma ya biyayya ga iyayen sai ga yana biyayya ga iyayen baya tauhidin sai ga yana cewa yana tauhidi baya biyayya ga iyaye dan yana cewa yana yana idan mutum inda yana tauhidi to dole biyayya ga iyaye abu na biyu akwai al-irada mun yi magana ta jiya ita ma irada ta kasu biyu akwai al-iradatul kauniyya akwai al-irada ash-shar'iyya kaga al-iradatul kauniyya abin da Allah ta'ala yake so ya kasance wannan yana kasancewa amma ba lallai ne kuma ya zama Allah ta'ala yana son shi ba Allah ta'ala yana cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaga wannan ita ce al-irada al-kawniyya inna ma amruhu idza arada shay'an idan ya buƙaci abu ya kasance in ya nufaci abu ya kasance wannan kuma ita ce zuwa da ma'anar ganin dama to ya kaza ana fasara ta da mashi'a ganin dama haka nan kuma akwai al-irada ash-shar'iyya wata Allah ta'ala yake so kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya sanya muku wannan dan ya muku sauki amma sai ga mutum yana azumi azumi yana wahalar da shi ba shi da lafiya an ce ya sha magani ya sha magani yana a'a shi ya kai shi ya kai kuma samu irin waɗannan kuma Allah ta'ala ce ya ajiye azumin ne ya sha maganin sa ya ci abincinsa in azumin ya wuce sai ya rama shi ya sai faɗa haka nan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wallahi yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا haka nan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ma yuridillahu li ta'ala alaikum min haraj walakin yuridu an yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaikum duka gwani yana ba nuna akan irada ash-shar'iyya kenan ba irada al-kauniyya ba kada ka sai mutum ya kiyaye ta yadda ko da ya zo fassara su da yaransa ya zai fassara shar'iyya ya zai fassara kauniyya haka nan al'amru tunda zamu zo mu magana tunda malam ya faɗa ce fi tarki awamirihi wajtinabi nawahi to shi ma al'amru akwai al'amru ash-shar'i akwai al'amru al-qadari ko ka ce al-kawni ko ka ce al-qadari ko al-kawni duk ma'anar su ne wallahi ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce ina ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaga ba al-amru ash ba amma al a shari shine inna ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر هذا إن الله يأمر بالعدل أمرين كما أمرني بني الشرعي هو الكوني سوى لما تتي الشرعي سوى باقوة كيبة إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى دو وأنا كوا أيكاني ne سبحانه وتعالى يكفر amma sai ke ta karanta wa mutum ke ce mai ka ga kwata-kwata ya ke kashe ƙasa ba shi zai ba amma inda amur ne alƙadari lazim ne yi kuma ba zai samu lada a kansu ba sai in yayi da niyyar samu ladan kamar inna Allah ya amuru an tu'addu al-amanatu ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma yu'izzukum inna Allah kana samian basira haka na al-ibn akwai al-ibn ash-shar'i akwai al-ibn al-qadr kamar da Allah ta'ala ya ce wa man bi darbina bi min ahadin illa bi izinillah su tsafe-tsafe da surkulle da kulumboto da duk waɗannan abubuwan da masu yi suke yi Allah ta'ala ce wa mahum da barina bihi su ba su zama waɗanda za su cutar da wani da wannan tsafe-tsafen da suka yi ba illa bi izinillah sai da kaddarawa Allah ko za ka ce sai da izinin Allah da ya ba su su ba su shi sai da kaddarawar ubangiji subhanahu wata'ala haka wani ya zama al alkauni kenan ko al'izinu alqadari amma idan a shar'i ne Allah ta'ala yake cewa ma qata'tu min linatin aw taraktumuha ala usuliha fa bi sai da izinin Allah izini ne a shar'i shi yace ku yi da kuka a wannan farfajiya ta banin nabi haka ma kuma alkitab za a ganshi a cikin qur'ani alkitab da lafazin alkitab ko da lafazin kutiba ko da lafazin kataba da wa mashtuqa minhu kenan shi ma akwai a shar'i akwai alkaun da Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab wani kitab kenan kitabul kauni al-qadari al mahfuz kenan amma da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wannan wata alkitaba ce ce kenan الشرعية شيء نقول هذا الله مرة كان سرقية كتب عليهم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها annan namta bi nafs kaga wannan kitaba ce a shar'iyya ce na hukunci al-hukmu a al-hukmu ash-shar'i akwai al-hukmu al-kawn ubangiji subhanahu wataala yake cewa na ba mu kissa dan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam yake cewa falan abara al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma Allah li wa huwa khairul hakimin yake al wannan ƙasa ta masa hatta ya zana li abi har sai babana ya ban wani ya ban izini aw yahkum Allahu li ko Allah ya yi wani hukunci kaga dai ba zo bane da za a sako mai da wahayi a ce yayi gaba tunda yan wa annabi Yusuf ba manzanni bane ba annabawa bane wani ita ce magana tsarkatacciyar magana kun gano wannan da ke ko ga wani ya zama alhukumu alkauni kenan amma da Allah ta'ala yace uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid wani hukunci ne a shar'i saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala yace uhillat lakum bahimatul an'am an halatta mu kaga waɗannan hukunce hukunce ne a duk da gansu yawa cikin alqur'ani mai girma hatta lafazin a tahrim na haramtawa akwai at-tahrim kawai akwai at-tahrim a shar'i Allah sarki yana cewa فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يكيبون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم يتيتو wannan garin da aka ce su shiga suka ce a hirɗin su ba su shiga ba inna fiya qauman jabbarin Allah ta'ala ya ce muharramatun alaihim haramun ce a gare su 40 sanatan tsawon shekara 40 suka dauka yatihuna suna ta dimuwa yi makuwa saboda Allah ta'ala ya kaddara shekara arba'in ba za su shiga garin ba wannan ko sun so ko sun ji haka abin da ka fata yasa kake ganin da yake a taharim ne al alqadari ba a samu wani ya shiga ba to amma idan a taharim ne a shar'i sai ga Allah ya haramta kuma wani ya kutsa kai ya shiga kamar da Allah ta'ala ya ce hurmat alaikum ummahatukum وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه هل بيزوا عشان وأن ندعك حتى ابن والموسرات من النساء بيزوا هذا حرام من حرام من حرام أما في هو نبيه كنش يا باش أبو يشي زي كافن يعي كافن أبو يعي في أي زمن دجا تمسا في أي زمن دجا قوصا في أي زمن دعيش دعتكنا دعتك مدوة أك حرام وانا التحريم الشرعي بعد التحريم القدري haka على مرة sarki ce hurmat alaikum al والدم والعمل الخنزيري وما أولى لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أقل السبوع إلا ما زكيت وما بني على النصر وأن تستقسموا بالأظلم ذلك الفسق إن قالوا أما قالوا أنا التحريم إيه؟ الشرعي بقى التحريم إيه؟ القدري حتى أن لفظا كلمات لماذا دين جنة أشكال القرآن من كلمات كلمات كما تعالى تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وتمت كلمة ربك الحسنى هنا الشرعية والقدرية القدرية هنا أما الكلمة الشرعية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام هذه الظالمين waɗannan guda takwas kowannen su alkauni alkadari alkauni alkadari dole ka bambance su a cikin alkur'ani kar ka ninge musu bugu daya ka dauki a tahrim alkauni da a tahrim a shari duka ba su ma'ana daya ina fata mun gano wannan dake saboda haka waɗannan suna da muhimmanci sosai da sosai irin waɗannan al'amura to da malam yace wala naj'alu qada Allah kada mu sanya hukuncin da Allah yayi wa qadarahu kar mu sanya abin da Allah ya kaddara hujjatan lana ya zama hujja a gare mu wani qada yake nufi alkauni ko al-shar'i alkauni abin da Allah ta'ala ya kaddara kasantuwarsa kuma ya kasance sai mutum ya ce to ai wannan shine hujjarsa dan da Allah bai kaddara ba da bai ba sai kuma ya wani abin da Allah ya kaddara to ya nuna yana so kenan a'udhu billah fi awanir, awamirihi wurin bin awamir awamir jami'in na amr idan aka ce al'amru shine umarni da mutum yi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki shine abin da mutum yayi yana samun lada ana bashi lada kuma ana hukunta shi idan ya ki wani shine umarni to sai mutum ya ki abin da Allah ta'ala ya umarce shi yayi saboda me dan ya kafa wuta da kaddara lafiya bai tashi yayi sallah bai ce wallahi ka Allah ya kaddara in lura da ke ko to ga da haka Allah zai kaddara kuma ya banka shi ta wuta wajtinabi nawahi nawahi jami'i ne na nahi abinda annahi abinda aka hana shi kuma abinda jami'i ne annahi abinda aka hana shi kuma abinda aka hana shine ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li shine abinda mutum in yayi wannan shine tarihi na na ne a usulun nawa na littafi warakat kullu da ko ba wai usul fiqi kan ciki ba usul fiqi ne koyo shine na alwarakat wajen wani na wahi wajen misantar abin da Allah ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shan giya sai ce don me shi ya ce wallahi haka Allah ya kafa wannan haramun kar mutum ya haka ya sanya wannan ya zama hujja gare shi kaddara ta zama hujja akan mutum a kada mutum ya haka kamar da muka ambata ana imani da ita ne ba a kafa hujja da ita kanta bal yajibu alaina bal yajibu sai dai ya zama wajibi an nuna mu imani kin ya ba ko wa na'lama kuma mu anna lillahi alaina al-hujja lalle Allah madaukakin sarki shike da hujja akan mu bi inzalil kutubi ta hanyar saukar da littafai wa ba'ath rusul da kuma aiko da manzanni qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace Allah ya kone linnasi ala Allah hujja mun aiko da waɗannan manzanni ne masu bishara kuma masu gargaɗi Allah ya kone linnasi ala Allah hujja dan mutane kada ya zama na sana da hujja a gaban Allah ba da rusuli bayan ko mun riga mun aiko da manzanni yasa muka aiko muka turo da manzanni muka sassa da littafi kan a katse mutane hanzari kenan yanzu babu wata hujja kuma da mutum zai zama yana da ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala يسأل ابن أبي هريرة بالقدر المقدور أيكم فإنه دعامة إكل الدين والدين أصله daga sai mu kiyaye kaddara ba za ta zama hujja da mai laifi ba haka Allah subhanahu wa ta'ala an karbo hadisi daga Abu Huraira Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mashi yadda جاء مشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sun zo irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna husuma da manzan Allah akan abin da ya shafi suna nuna cewa ai ba da Allah baya son shirka da bai kaddara su ba ba shi take husumar ba kuma da Allah ta'ala ya faɗa mana cikin suratu al'an'am ya ce sai kuli lazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay kazalika kadzaba allazina min qablihim ata zaqu ba'sana Allah ta'ala ce sai kuli lazina ashraku da sannu nan gaba waɗanda suke mushrikai za su ce law sha sai suka inda Allah ya so wannan wata mashi'a ce kadariya ce ko ko shar'iyya lausha Allah inda Allah ya ga dama ma ashraka na da ba mu shirka ba wala aba'una da iyayen mu su shirka ba no kenan biyu wala haramna min shay da ba mu haramta komai ba ai ka san haramta ko wa qalu ma fi butun hadhihi al-an'am khalisatan li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fa fi shuraka' in abin da aka yafa kuma mushe ne sai a ci gaba daya amma ba mushe bane kuma zai a ware wasu a ce ban da wasu Allah suka ce da Allah ta'ala ya so da ba mu shirka ba da iyayen mu su yi ba da ba mu haramta ba nasu abin da suka faɗa kuna ji da ke ko sai Allah ta'ala ce kazalika kazzaba allazina min qablihim hakan nan waɗanda suka zo suka kare ta annabawa da manzanni hatta za ku ba asana har suka dan narkon azaban al wannan sura ta na'al Allah ta'ala ya ce sai qul allazina asharaku da sannu waɗanda suke mushrikai za su ci a suratul nahl sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qala allazina ashraku law sha Allah ma abudna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala haramna min duni min shay kadhalika fa'ala allazina min qablihim wa hal ala rusuli illa al balagh Allah ta'ala ce wa qala allazina kuma waɗanda na kafirta waɗanda suke mushrikai suka ce law sha inda Allah ya so ma abadina min dunihi da ba mu bauta ma kowa kuma bayansa ba A shi kenan bauta ma wasu da suka yi da suka bauta ma taurariya suka bauta ma lata da uzza da kowa da kowa da suka bauta wa sun bauta ne akan Allah yana ne wai yana so to tunda Allah yana so to ne kuma aiwa ciki sun kafa hujja da ni kaddara kenan suka ce lau sha Allah ma abduna min duni inda Allah ya so da ban bauta ma wani kuma bayan sa ba hannu mu karan kanmu wala aba'una haka nan da iyayenmu ba su bauta ma wasu kuma bayan Allah ba wala haramna min duni min shai da kuma ba mu haramta wani abu kuma bayan abin da shi ya haramta ba Allah ta'ala ce kazalika fa'ala allazina min qablihim hakan nan waɗanda suka zo kafin su su ma suka aikata Allah ya ce fa ala rusul illa al balagul mubin ai ba abin da ke kan manzanni sai su isa wata latifa Muhammad al-Amin Shankizi a cikin littafin sa Abu al-Bayan fi Ibal Qur'an bil Qur'an yace kenan suratul an'am ta riga suratul nahl sauka duk da duk surorin makkiya ce amma tunda a suratul an'am aka ce sai qul allazina ashraku da sannu waɗanda suke mushrikai za su ce kaza ga abin da za su faɗa sannan kuma zuma kaɗan sai suratul nahl ta ce wa qala allazina ashraku kun lura da ke ko sai nuna suratul nahl ta riga suratul an'am ta riga suratul nahl ta istiqra'ul qur'ani kenan wato an karanta qur'ani an karanta an karanta an yi tadabburi har aka zaƙulo waɗansu abubuwa da yawa dai kenan sannan wani yana faɗa yana jada nuna maka gamamman ilimin Allah subhanahu wataala suratul an'am ta yi magana Allah ta'ala ya faɗa za su faɗa za su ce kaza za su ce kaza kuma da suka tashi faɗan yadda Allah ya faɗa za su faɗa haka ya suka faɗa wala ji da ke ko shi ne abu hudura yake ce mana mushrikai sun je wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna husuma da shi akan abin da ya shafi kanta fa anza fa unzilat hadhihi al-aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'abuna fi an-nari ala wujuhihim zuqu massa saqa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar innal mujrimina da suka zo suna musuma da manzo Allah sallama suna tattaunawa da shi akan kaza akan kaza ya ce da su su bar kaza su bar kaza to ai da Allah bi so ba da su aikata ba kenan tunda sun aikata mai kenan a'udhu billah sai su suna nufin Allah ya so ba Allah ya ga dama ba sai Allah ta'ala ce innal mujrimina lallai fa tsararru fi dalalin suna cikin bata wasu suna cikin wuta da ake ruruta ta yauma a ranar da na finna za a dinga jan su kan wuta a finnar a cikin wuta za a ja su ne a wujuhim a kan fuskokinsu ba wai za a kifar da su kenan sai a ja su kan kasa wuta sama su kuma fuskar su tana rinta shi kan wutar haka za a ja su a ce da su masu saka ku ɗanɗani zazzafar wuta wasu ake rubuta ta inna lalle mu kullu shay'in kowanne abu khalaqnahu na qadar ba sun zo suna jayya kan kaddara ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar kamar da Imam Muslim ya rawaito hadisi hibatullah Allah laka'i shi ya kawo wannan yace Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sharh usul itikadi ahlus sunna wal jamaa na hibatullah Allah laka'i da muka karanta shekaran jiya wannan zai daɗa nuna mana ita kadda sirrin Allah wallahi sirrin ubangiji ba wanda zai gaggawa a ciki da haka duk wanda ka ga ya zo ya tankwashi kafa wai yana raba ma da wani da wani aljanna wannan ya jahilci kaddara shi ina yake da tabbas zai cika da imani ka hadisi na hudu wani umaru bi arba'i kalmatin bi zai rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ما لا يفلت الأمر كهكذا كل ذاك كفر جيني تشكين كفر أي رحمة Allah ta'ala ya tabbatar da kai kan imani kana jin tsoron kada Allah ta'ala ya juyar da kai wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu wa nuqallibu afidatahum muna jujjuya zukatansu wa absarahum da idanuwansu ida zuciya suna tsakatsakin yatsun ubangiji subhanahu wa ta'ala yana juya ta yanda ya gana kwatsam sai ya gama tun jiya yana tinkirin makin musulunci kaga ya zo ya ce musulunta ne shi ya musulunta shi musulunta ne Allah ta'ala ya juya da zuciya ina fata mun fahimci wannan da ke da ka babu wani wanda zai tsaya ya ma Allah ta'ala jiji da kai shi ne ya san komai kowa zai iya kokari ne ya roƙi Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya nemi muwafaqa Allah kai mana muwafaqa Allah ka tabbatar da mu akan imani sai ka hada da addu'a inda Allah sallama yana addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata ta addini ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بك سمي الله يقدر مكا بك سمي الله يقدر هذا في ذاك الكتاب الدعاء تمتن زي تاشي صحيح زي تاشي هدرا مدرا yana addu'a Allah ta'ala ya tabbata da shi akan sunna Allah ta'ala ya tabbata da shi akan daidai wannan ita ce dan baka san me Allah ya rubuta ko akwai wanda zai ce ya san me yake me Allah ya rubuta balla ce wani ya daga yadda wai kora wai an bude ne lahir mafu <laughs> wallahi ba don zuwa kan sunna ba ko wallahi ba an dade ana abubuwa ba wallahi mutum bai san akan me ne cika ba amma ka zama tuwa ya raba mutane aljanna duk wanda ka yana raba mutane aljanna shi ke nan ya ake jin kansa eh to haka abin yana da hatsarin gaske abin yana da hatsarin gaske saboda haka mutum ba zai kafa hujja da kaddara ya ce Allah ya rubuta Allah ya sani da ganin damin shi ne Allah shi halitta shi yanzu zai zauna abin da Allah ya rubuta mai zai same shi bakin da Allah ya tsaga ba ya rashin sa abinci ko aiko zai ci da wahala in bai nema ba ba ke ba ba a kafa bi da kaddara mutum ya cikin da Allah ya kaddara a shi bare kan kwashe kafarsa za abin nan rabon kwado baya hawa sama ko ya hawa sama ma zai faɗo zai ci da yunwa saboda kaga duk wannan nau'i ne na kan hujja da kaddara ina ga mun gane wannan da ke ko na'am waccan su aya da ke cikin suratu wa shamsu wa duha da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya bayanin ta yake Allah ta'ala ce wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza ce wa nafsin da kuma rai wa ma sawwaha da abin da ya daidaita rai fa alhamaha sai ya kimsa marai din fujuraha wa taqwaha sai habarin qur'an abdullahi ibn abbas sai ya ce wai ana fassarar fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha don wannan ayar ba karamar aya ba ce da ake tattaunawa ake yi tsakanin ahli sunna da jabariya da qadariya akan fassara fassara abdullahi bin abbas shine bayyana alkhaira wa sharra sai Allah ta'ala ya bayyana mata abin da yake alkhairi ita ne din kuma ya bayyana mata abin da yake sharri ma'ana ya nuna mata alkhairi a faifai ya kuma nuna mata sharri a zahiri kullum da ke ko qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha shikenan Allah ya gama nan shi ba wanda zai ce Allah ya tilasta shi dole ya kafirci babu shi don ka ce Allah ya tilasta kafiri yi kafirci wannan kana da jabariyanci kenan ta yaya kake da jabariyanci Allah bai tilasta shi ba dan ya faɗa mashi ya halicci rai kuma ya nuna mata abin da yake alkhairi ya ce gashi ya nuna mata abin da yake sharri ya ce gashi yanzu shi da ya dauka ba shi ne abin zargi ba ina ce da ke ko shi ne abin zargi da Allah ta'ala ce wa nafsu wa ma sawaha fala ma fujuraha wa qad wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sai Allah ta'ala ba da misali yace kazzabat samudu ka kiyaye kazzabat samudu dan da yawa daga mutane suna karanta kazzabat samudu ko ka ta jiwa ko kuma kai ma ka je karantawa ka ji ake kazzabar samun da yawa ta din nan daman da iba sai an narka da ita cikin ta ba haka ake karantawa ba muddin in ba da wata riwayar kake yi ba wanda ka sai ka je ka biya karatun sallah ka biya yayi daidai ko bai ba wannan ita ce fassara Abdullahi ibn Abbas ita ce kuma fassara Mujahid ibn Jabar Qatada ibn Du'ama Abdahab ibn Muzahim As-Sauri duk ita ce fassara magabata ma'ana fa alama fujura wa taqa'a bayyana al khaira wa sharra yayi mata bayanin alkhairi da sharri sai aya ta gaba wa hadainahum najdai menene annajdai kada kuma da mana bayani ne akan magana da malam ya faɗa kada mutum ya sanya kaddara ta zama hujja a kansa yace shi tun da Allah ya kaddara shi jiya zai ta kwankwada ya kaddara Allah ci ya sani Allah ya yi bayani yace alam naj'al lahu aynayn shin ba sanya mashi idanuwa biyu ba ko idanuwan musulmai da suke biyu na waɗanda ba musulmai ba ɗaya ake musu na ake musu biyu wanda yake kan sunna idanuwan shi na wanda yake kan bid'a idanuwan shi na biyu kada ka zai ce ma Allah ai wannan yana kan sunna ka ba shi ido uku shi yasa ya fi gani ni kuma ka bani ido biyu ba a'a alam Allah lahu aynayn shin ba mu sanya mai idanuwa biyu ba wa lisanan ba mu sanya mai harshe ba wa shafatayn ba mu sanya mai labba guda biyu ba ko su musulmai harshe an muka harshe amma su kafirai ba muka harshe ba ko za ka ce ahlus sunna su suna da harshe amma yan bid'a suna da ba su da harshe a kowa an mai harshe kuma kowa ba biyu ake mai ba wanda aka mai uku babu wanda aka mai ɗaya balle ya kafa hujja da shi ya ce ai shi leɓe daya ake mai shi sa ba shi da sauran magana shi sa shi bai wata farkin dole ba a kowa haka ake mai وهديناه النجدين muka nuna mashi hanyoyi biyu menene annajidain ita ce fasar da zamu annajidain hanyoyi biyu shine hanyar alkhairi da hanyar sharri shine annajidain shine ita ce hanyar alkhairi da hanyar sharri ita ce fasara abdullahi ibn umar ita ce fasara abdullahi ibn abbas shine kuma fasar mujahid ibn jabal shine fasarar ikrima shine fasarar bahab ibn zaim shi ne fasarar da cikin magabata magabata da aka da suke wannan zai nuna maka cikar adalci ubangiji subhanahu wata ta'ala ya sanya ma kowa idanuwa biyu dan ya sa fitulu ya gani kullum da kyau ko ya yi mai harshe ya sanya mai lamba guda biyu ya nuna mashi saboda ka Allah ta'ala ya fita da man ba a zalimi ne saboda cika adalcinsa shi yasa ya aiko da manzanni su kuma manzannin da suka zo da awa suka yi suka ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum In gane wannan da ke ko saboda haka mutum ba zai ce an ware shi ba daga karantar baka ce iya wane da wane ne kadai ka ce ba sanan ya ce sawawun a kafa yada labaran sawawun a jarida ce duk koma ina ne gamammiya ce saboda Allah ta'ala ya isa wanda ya zaɓi kafirci shi ya zaɓa ma kansa ba tilasta shi aka yi ba kun bai wannan da ke ko wanda ya zaɓi musulunci shi ya zaɓa ma kansa ba tilasta shi aka yi ba saboda mutum yana da ikhtiya yana da zaɓi a da yana addinin da ba musulunci ba kuma yana kare shi a yau ya zo ce musulunci zai yi kuma ya tashi tsaye yana kare musulunci ba shi ya zaɓa ma ba ina ba ta mun gane wannan da ke ko saboda haka manya manyan ƙungiyoyi guda biyu ne kafa su ta zane ana ƙungiya ta farko su ne jabariya suka ce al'abdu mutuburu shi bawa ba shi da wani zaɓi an tilasta mashi ne akan komai ta ce an tilasta mashi ne akan komai bayan da zai yi tafiya har ya tafi nan sai kuma zuciya ta kaɗa mai kuma ya dawo tafi nan eh ba shi ya zaɓan ma kansa ba kullum da ke su kuma ƙadariya bangare na biyu kenan su jabariya suka ce kwata-kwata bawa ba shi da wani abu nashi Allah ne ya tilasta shi yi komai saboda ka abin da Allah ya tilasta shi yake yi saboda ka da yi kafirci akan me Allah zai kama sha billah Allah bai turo annabawa ba bai turo manzanni ba bai sanya wani idanuwa ji ba bai sanya mai laifa guda biyu ba bai sanya mai harshe guda ba bai nuna mashi wannan kafirci ne wannan musulunci ne har da kanshi da ke cewa shi ba musulmi ba ne eh wa shaida ala anfusihim annahum kanu ya ka ce musulmi ne cewa shi ba musulmi ba ne ah. sai kuma yace ba shi zaka maka shi ba kace yi eh, sunna ce a shi ba zai sunna ba abinda iyaye da kakanni suke a kai shi zai yi ba shi ya zama makan shi ba ƙungiya ta biyu ta ce ƙadariya su kuma ƙadariya suka ce aƙidar su saɓani aƙidar jabariya cewar mutum komai shi yi ba ruwan Allah da harkar mutum a billah ya halice shi ce ba ruwan shi da shi kuma a billah kenan abin da mutum ya ga dama shi zai yi ba abin da Allah ta'ala ya ga dama ba ba abin da Allah ta'ala ya kaddara abin da kasance shi yi ba zai yi wa kenan Allah ya kaddara abu mutum kuma ya saba mu wannan abin kadariyan ba zai yi ba to wannan shine manhaja ta ahlus sunna waɗannan kaɗan daga cikin ayoyi da muka karanta ayat fa alhama fujuraha wa taqwaha da ayar abin nan hadainahu najdain da wasu ayoyi da ke cikin qur'ani suna da kyau mutum ya hasara da su a babu ahalus da ahalus sunna wal jama'a da jabariya da kadariya sosai da sosai waɗannan bayanan da sai ga kamar bai kamata a yi ba wasu akidin ba su bayyana amma zuwa halin da ake ciki yanzu ya zama wajibi a yi ƙasa ce da kowa yana da incin ya faɗi komai za a iya shigo da su ko komai ba ƙasar ba komai yanzu ana watsa sa intanet sai ga wata aƙidar ma ba ta da alaƙa da musulunci kwata-kwata an sa ta mutum daga wata ƙasa aka jefa ta ƙasar da nisa shi kuma zai ɗauka ita za ta kariya kullum fahimci waɗannan abubuwa ga wasu wurare da ake ta kanta da waɗansu abubuwa dole ne daga wasu abubuwa kana ganin kamar za a ɗauka ana rikewa ko ba a rikewa ana dole ne a faɗe su kuma wata rana kana jin wani ya faɗa za ka kana eh ne fa a sha yi maka al'ilatu khairu min ruqa ko al'ilatu khairu min ruqa rigakafi ya fi magani Allah ta'ala ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadihi wa min khalfihi yafafunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lahu mu'aqibatun shi mutum yana da masu kula da shi min bayni yadihi a gaban sa wa min khalfihi da kuma bayan bayansa yafafunahu suna ba shi kariya min Allah. wannan kariyar da suke bashi umarni ne daga Allah ya sa su bashi kariya ɗaya kenan ko ya zunahu suna kare shi min amrillah daga abin da Allah ya kaddara ya kaddara abin ba zai same shi ba amma idan abin ya Allah ya kaddara zai same shi Abdullahi dan Abbas ya ce fa idza ja al-qadaru an idan kaddara ta zo sai su kyale shi sai ga mu an haɗu kuma amma idan Allah ya kaddara abin da zai faru ba sai ga yayi wata irin turjiya cas zai ga ya tsaya sai ga abin ya wuce ko kuma ana haka ko sai kawai ka ji ya ji ya waiga yana waiga sai ga ashe gunshi ake zai ga ya amma wannan duk Allah ya kaddara cewar ba zai same shi ba amma idan Allah ya kaddara zai same shi Abdullahi bin Abbas ya ce khala'an sai su kyale shi wannan sai nuna mana matashiya sosai da sosai ta abin da ya shafi kaddarar ubangiji al'amarin ubangiji al'amari ne mai girman gaske babu wanda zai ma Allah shi shigi ba kada mutum ya ma Allah shi shigi kada mutum ya kuskure ma Allah shi shigi mutum ya ji tsoron Allah ya roƙi Allah muwafaka ya ma Allah godiya kada ya ma Allah godi a kan mu za ka ma Allah godi kan ka gane musulunci za ka mai gori ya mummuna alaikan asalamu la nuna alai Islamu. bal ya munnu alaikum an arakum bil iman ka gode ma Allah da ya sa ka gane shari'a kuma ka roƙe shi ya tabbatar da kai akan wannan shine bayani istamana yace wala naj'alu qada Allah kar mu sanya abin da Allah ya hukunta wa qadarahu kar mu sanya abin da Allah ya kaddara hujjatan lana ya zama hujja a gare mu ya zama a gare mu a wurin barin abin da Allah ya umarni ya zai ka sa sai kai ai mai basira shine zai ce to ai bari in yi musulunci haka Allah ya kaddara ko maimakon da ce bari in yi kafircin haka Allah ya kaddara sai ya ce bari ya ta bari ta tashi in yi sallah haka Allah ya kaddara maimakon da zauna ya ce a haka Allah ya kaddara ko ba zai ba wajen tana da nawahi kar kuma mu sanya kadarar ubangiji kadarar ubangiji zama hujja a gare mu wurin nisantar abin da Allah ya hana bal yajibu bal yajibu sai da ya zama wajibi an nu'mina min imani wa na'lamu kuma mu san anna lillahi alaina al-hujja lalle Allah shi ke da kwararan dalili akan mu bi inzalil kutubi ta hanyar saukar da littafai ya saukar da littafai ya sanya annabawa su bayanin waɗannan littafan inna anzalna tawrata fi hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما أوتوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بالآية الثانية النبوات النبوات النبوات بني إسرائيل في سبع التوراة Allah ta'ala ya turo annabi Isa da Injila sako ne mai zama kashi amma yana ƙara haske kan a taura Allah ta'ala ya koyar al-Qur'ani ya zama muhaiminan alai duk zai dan a tsayowa da mutane hujja kada ranar alkiyama su ce dan ne Allah ta'ala bai turo masa da manzanni ba Allah ta'ala ce li Allah ya kuna nasi Allah hujja dan kada mutane su zama suna da hujja a gaban Allah ba da rusul bayan kutumi Allah ta'ala ya aiko da manzanni قال رحمه الله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة ونعلم kuma mu sani Allah subhanahu wataala lallai shi Allah mai girma da ɗaukaka ma amara bai yi umarni ba shar'an kenan wani ha bai hana ba shar'an illal mustaqi'a sai wanda zai iya shi aka umarta aka ce kuma shi aka hana aka ce ya bari wani illal mustaqi'a lil fi'l sai wanda zai iya aikata aiki shi aka ce ya yi wattar wanda zai iya bari shi aka ce ya bari duk abin da aka ce maka kai za ka iya ne aka ce kai in gane wannan da ke ko sai Allah ta'ala ya sanya ka kuma sauki yake ne shi ya halice ka yake da wata goma sha biyu ne na ganye ce kai azumi wata goma sha ɗaya ka sha wata ɗaya sai ce kai azumi wata ɗaya ka sha wata goma sha biyu eh? eh wannan ka sha wata goma sha ɗaya yi azumi wata ɗaya wannan shi rahama ce ga ubangiji subhanahu wata'ala za ka iya shi ya za ka iya ganin dama wanda hukunci yake hawa kan ne al-mukallaf al-mukallaf ne wanda hukunce hukuncen shari'a suka hau kansa kun gano wani da ke ko kenan ga mukallaf shi ne wanda karfin ya kawo na Allah ta'ala yake cewa la yukallifu Allah nafsan Allah bai dora ma rai sai abin da za ta iya kowace rai a mukallaf baya ganin yaro ba a sa ta ka umarce shi ka zane na ido ka tame da hankali ba a kan sallah sai ya cika shekara bakwai ko ba ke ba saboda haka yaro ne zo masallaci ya zo masallaci shekara shi uku shekara shi hudu ya yi bacci kawai mai da yi zaman baya kawai ku ci gaba da sallah ko za ku tafi shi dama ya yi bacci nan wanda yake kuma bai bacci bai je alwala za a yi sallah shi ke ma'ana zai za a ga abin da Allah ta'ala ya yi umarni ya yi umarni ne akan za a iya abin da ya hana ya hana ne akan za a iya bari ka dubi abu na ci da abin da Allah ya halatta da wani haramta wani fi yawa wanda ya halatta shi ya fi yawa akan wanda ya haramta da zaran yanzu an ce lissafo dozin ɗaya abin da Allah ya haramta da ake kaiwa baka to da zaran baka wuce حرمت عليكم الميتة والدم والعمل الخنزيري وما أهل له وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والنطيحة والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنقيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيته هذا شيء ما كان وما بدي على النصب وأن تستقف إيه؟ إيه، هذا بديك أني الكعبة إيه؟ إذا ما يطول النبي سورة haka za ga abubuwan da Allah ta'ala ya halatta نجي هكا من النشاء na cin hakan الأمر na ko kuma lallai shi Allah lam yujbir ahadan bai tilasta kowa ba alama asuya akan ya aikata laifi wanda gaga ya aikata laifi shi ya zaɓa ya aikata laifin yana da dama kuma ya ki aikatawa me yasa yake ya ɓoye eh har ake kina shiga uku fatakin dare eh ba ta ko ba ake shiga ba wasu biyu ta min abuwa biya kaga an wahaba yake cewa yasa ba shiga barawo da sallama eh ba na rawar sallama shi san da yake yi ta ga yake sai dai kaga ya zage zage bayan ga kofa abu da suke ya shigo yaki kaji wannan ma ya shi ya zama laifi ina ba ta mu fahimci wannan da ke ku zai tafi wurin da ba na daidai ba ba zai iya faɗa ba ina za ka zai ji wani wuri ne ka bar sunan shi mana zai je karatu ya faɗa mana ko taɗi je zai ya san suna sai zai je tafsiri ko yi ba wani ba wani tafsiri ne wa wa ala Allah ta'ala bai tilasta kowa ya aikata laifi ba wanda daga ga ya tsaye da laifi shi ya zaba kamar mafi magana yasa kake gani yana ya boye boye baya so a gani baya ba zai yi gaba gadi ba a ga wannan ya nuna kenan yana da shi ya zaba aikata abin wala qarrahu ila tarki ta'a kuma Allah ta'ala bai tilasta shi ba bai matsa shi akan dole ya bar saba ma ya bar yi ma Allah biyayya ba shi ya zaba in yi ma Allah biyayya قال الله تعالى علم ان تزكيتي لا يكلف الله نفسا Allah baya dora marai illa wus'aha sai abin da ran za ta iya kuna ji da ke ko shi za ka ganin duk abin da za a bude sai an kawo sharuɗa ka duba da kyau za ka sharuɗan sallah sun sha bamban da sharuɗan azumi kuna ji da ke ko ka duba da za ka sharuɗan azumi sun sha bamban da sharuɗan hajji sharaɗi na azumi kafin azumi ya zama wajibi akan mutum sharaɗi ne ya zama ne yana mazaunin gida in yana matafifa azumin bai zama wajibi a kan shi ba sharaɗi ya zama yana da lafiya in bai da lafiya azumin bai zama wajibi a kan shi ba amma kaga yana matafi yana mazaunin gida duk sallah ta zama wajibi a kan shi kaga sharaɗin ake hajji ya zama ne yana da ne guzini ya zama ne musulmi ne kuma yana da guziri in mace ce kuma tana da mahawa in ba ta da maharam aikin hajjin bai zama wajibi a kanta ba asalan ranar kiyama ba za a tambaye ta ba dan me ba ta je aikin hajji ba shikenan in ba shi da guzuri aikin hajjin bai zama wajibi a kan shi ba za ga kowanne yana da sharuɗan wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fattaqullaha mastata'tum ku tsora Allah gurgudan iyawan kuma annabi kira da nan Allah su tabbata gare shi fasara hadisi yace ma amartukum bihi fatu minu mastata'tum ko wa ma nahakum anhu fajtanibu abin da na hana ku ku nisance shi duka da duk abin da aka ce a hana zaka iya hana zaka iya hana abin da aka ce ka yi to shi ne za iya yi gwargwadon yi Allah ta'ala ya ce al-yawma a yau tujza kullu nafsin bima kasabat za a sakan kama kowace rai da abin da ta aikata la zulmal yau a yau kwata-kwata babu wani zalunci wannan sai ya nuna mana ashe mutum yana da zaɓi kan abin da zai aikata isa Allah ta'ala ce la yukallifu Allahu san illa wusa abin da zai iya shi za a tsora mai kaga nan babu kimanci a ciki kan so ne da babu kimanci dan sai ya aka sanya ne aka ce sannan kuma a shi aikin da mutum ya yi shi ne ya yi ba wani mai imai ba kuna ji da ko balle ya ce ai da ya sha giya Allah ne ya sa shi a ubillah Allah ne ya kaddara ni haka saboda Allah ta'ala ce al-yawma ayu tujza kullu nafsin za a zagan kama kowace rai bima kasabat da abin da ita ta yi ita din ita ta yi ba wani imata ba la zulma al a yau kwata kwata ba malamin ce fadalla sai wannan ya nuni ala anna lil lalle bawa yana da aiki da yake yi wa kasban akwai kuma aiki da yake fita ya da'i da kansa yujza ala husnihi bis sawab za a taganka mashi akan abin da yi mai kyau za a bashi nada dan shi yayi wa ala sayyihi kuma za a taganka mashi akan mummunan da yi bil iqab da uquba Allah ka tsare wa huwa waqirun wannan kuma tabbatacce ne bi qada'illahi wa qadari da abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddara saura kuma mutum sai gode ma Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa yana musulmi yana kan tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala wa wasallam sai mutum ya gode ma Allah ya roki Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya yi muwafaqa akan haka har ya cika akan haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk